shi kamar an haye ni ashe ba ya ta aka ba Allah ba kawar kabira gashi yanzu na zama <laughs> mai gida to wannan al'amari ne na Allah kin ga ɗakin nan da koli ko shi ban taɓa yi ba sai dai daga nesa nesa to fatan mu da Allah ya tabbata mana da alkhairi Allah ya sa a ce gwanda da aka yi na Allah godiya da ya nuna min wannan rana domin a baya ban taɓa ma tunanin zan yi aure ba amma ga shayo ni ga ango na zaune sai dai fatan mu Allah ya albarkaci wannan auren amin amin al'amura duka hannun Allah suke Allah shi ke tsara rayuwa kada ɗan adam yanke hukunci kuma ina so in dan karfafe ki kar ki kaddara cewa ke da kika buƙaci na aure ki hakan a matsayin wani abu na kaskanci wannan asali ma wata ƙarƙarfar sunna ce kika sake rayata duba da tarihi annabi sallallahu alaihi wasallam sa da na khadija ita ce ta duba kyawun ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam ta ga yanayinsa ta ga ya kwanta mata rai ta yadda da amanarsa da kyawun halittarsa da jajircewarsa da gaskiyarsa da kuma ɗabi'u da Allah subhanahu wata'ala da kansa ya faɗa ya yabe shi akan kyawun ɗabi'u ta duba haka ta nemi aurensa kuma aka yi auren hmm. kuma aka samar da mafi alkhairi a cikin matan da Allah ya yi a duniya hmm. wato na Fadima to muna tawassali da wannan Allah subhanahu wataala ya kaddara mu ma namu auren ya to abin alfahari abin tunkawo hmm, insha Allah ina kuma roƙonka da duk wani abin da bai ba daidai ba ka sanar da ni kar ka ɓoye mini domin na gyara a baki da matsala da ni akan wannan Allah ka dace da mu ah, kofa ta buɗe take in dai kin yi ba daidai bane ba matsala bane zan gyara insha Allah domin idan ana zama na gaskiya ta ba magana boye boye kamar yadda yanzu ma zan miki bayani ni ma abocin cin girki ne akai akai da haka yanzu ƙanshin kazan nan ya jima da gumi min hanci na Allah Allah nake a shiga atun shi kajin nan suna jiran ka <laughs> to da haka yanzu mu je mu alwala

سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله اذهب إلى إلى دجاجة السلام عليكم saboda ke wannan irin shirme ne kawai sai ki bugun wani kisan wani ki roki kudin wata ki gwan babai to ba yanzu ba ba yanzu ba da can da ke gurin ta ba sai yanzu Assalamu alaikum wa barakatuh masu kallon da sauraron mu a wannan lokaci suna na Ali Rabiu Ali wato ne ke farin cikin gabatar muku da wannan sabon shiri na mai suna Tasira. Lafiya kalau umma alhamdulillah. Umma fa waya fa na masa nace masa ya tura min wannan kuɗin mota nace mai zan zo Kaduna. Gani yake shi idan ya tura min kuɗin motar nan kamar wani kuɗi ne na daban ko kuma in ya tura min cinyewa zan yi ba zan zo ba. Eh ranar Juma'a ne dama zai To shi kenan zan bari ɗin sai ya zo insha Allah. Mhm, ba da ma na gode miki. Mhm, Allah ya da wannan miji. kuɗi fita a jikinsa ba. To, Rabi. Allah ya samu Hello ƙawata. Wallahi lafiya ƙalau ina kika ɓata kwana biyu ina kika shiga. Hmm, to yanzu dai na san tun da daga kiran kin nan akwai labari. Menene labari ba ne? Eh wallahi an mai da shi aikin shi Kaduna. Aikin ofis ɗin shi dai da yake aikin da yake da kika sani to shine wallahi aka mai canjin wurin aiki aka mai da shi Kaduna. menene kuma ba daɗi me ya faru bayanin ba ban gane ta san mijina What? Aure? Mijin nawa? Rabi me kike ce min ban ban da Allah ki bari bari ba na son irin wannan wasan wani irin magana aure an daura masa ba a wasa da irin wannan maganan aure don Allah bari ki faɗa min abin da yake gaskiya da Allah ba na son irin wannan wasa Yawa barka dai. Eh, lafiya kalau ya kake aiki. Lafiya kalau alhamdulillah. Oh Rafi'a sami a gida. Masha Allah. To shi tambaya don Allah zan maka sani don girman Allah. So Allah ya sa na sani. Ka dubi girman Allah in ci darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsani. Don girman Allah kar ka boye min gaskiya. Ka taimaka ka faɗa min ba don ni ba don girman Allah ka faɗa min gaskiya. gaske ne Aliyu wai an ɗaura masa aure a Kaduna? Hello Sani. Eh na na me kika ce? Hmm. Na? Ba ma sai ka bani amsa ba. Wannan shirin da kai shi ne amsa da. Yarinya. Ta ta samu wannan Ahmed. Aba Aliyu, aba Aliyu. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na lillahi wa masu kallon mu Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sani ya kai. Wani abu ne ban mamaki. Ah, ya aka yi Rafi'a ta san labarin cewar kaya aure. Ni na Kaduna tana Kano. To, ta kira ni yanzu a waya. take ce min in gaya mata tsakani da Allah wai gaske ne ah, kayi aure ni kuma abin ya ban mamaki na dan yijin kawai take ce min ma ai shirin ma da nema ta samu amsa da take so kawai ta kashe waya gaskiya mutane muna kai ne to shikenan tunda ta ji shikenan me a ciki na gaya mata na to me a ciki me abin tsoro aikin gaba ya riga gama ni ka san da ba na ƙarya kawai manta da ita shikenan kawai ba na gurin ƙarasa aiki na kawai to to to to hakan ma yayi Allah ya kawo ka lafiya hakan yayi gaskiya ne to sai an jima insha Voilà, To dama wani alƙawari ne da ta taso an ce bari in ke. Ina son gaya miki ne cewa na ɗaura aure. A'a kin ga ba sai kin zo ba. Duk lokacin da Allah ya ba ku dama za ku zo. Ni fa ban yi gayyata ba. ko ƴan uwa ma kawai kiran na nayi haka na sanar da su a waya kamar yadda na yi miki kawai ku min fatan alkhairi na gode ba matsala sai na gan ku ki da kowa da kowa hmm. Hmm. ka ce haka abin yake ha alaji ga zance kana gani kai ya ka gani <laughs> ai barin gaya maka duk abin da na rasa yanzu na samu ninkin ba ninkin da sa alhamdulillah na samu dumani na ba kana bane wai a hankali na kwanta ai duka hali ga Allah bai wani wannan haka yake ah. wani jinkiri da zaka ga an samu sai ga yana zuwa da alkhairi ba ka shi ba ai wato a ce baka da lafiya ka sami mai maka sanni kawai ai ka samu kwanciyar hankali zaka ji nutsuwa balantana alhaji shi yasa ina cikin wani ana ce min ana min tai dama cikin damuwa nake ce. ni wuf da ita kawai tintini ka san Hausawa eh da suke cewa mm. wai zo mu ci tuwo mm. ya fi tuwon daɗi mm. to ai wannan kalmar da kake ji eh. ai hakan take ai sosai kuwa ni na ga haka kai wannan lamari dai abu yayi daɗi gaskiya amma malam kaga abu mm. ya zama alkhairi alhamdulillah ai gaskiya ni kam ba abin da zan ce da Allah sai godiya mm. kuma fa ga maka da kwarinta ba wani wai ta wani jiki bane a abin nan shi sai da wani ce kai me ake magana ne ai bar wani ga maka ai ni yanzu yanzu ko aure zan dada ai sai irin waɗannan manyan matan na haka wanda dai lafiya lau kuma ga kariya in dai da kariya eh. to ai ya fi kwanciyar hankali a'a ni fa ban ce ba bare a ce na ce yawwa eh ni dai ga inda na tsaya magana ta gaskiya eh, aure yanzu an tashi waran ne mai dan kwari kuma wanda dai take da dan shekarun ta in dai da kariya sai a zauna lafiya wannan yanayin da ake ciki inda zaka samu wanda zaka taimakon ka ai haka ai haka duk abin da ya ba da yawan nan taimakon juna ba ne ba gashi ba ita tana farin ciki ni na farin ciki wato wani lokaci waɗannan masu kai shekarun da kake gani mm. ai sun fi sanin darajar miji ah, ah, ah, saboda su sun ga jiya sun ga yau sun ga shekaran jiya ai ni na gani congratulations thank you very much ai a farko ya kamata in ba ita amma a ƙarshen ba amshe ai gaskiya dai gaskiya ba abin da zamu ce da Allah sai godiya abubuwa sun sun yi daidai yadda ya kamata to kaga yanzu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 E, ya ganni san tabbatar da cewa an samu nutsuwa don kai ma kanka na san zaka ji daɗi ah, na ji daɗi na yi farin ciki sosai a to wannan al'amarin to ba damuwa to Allah ya Rafi'a wato lamarin ki akwai ban mamaki a cikin sa. Ko da yake dai kawo yanzu ya kamata a ce ma na daina mamaki dangane da abubuwan da kike aikata. Wai ke ce kike fushi da mutum wanda ke yafi kamata a ce an yi fushi da ke kwata-kwata ma a daina kula ki a daina wai da ke Idan ban manta ba yau akalla sati ya kai biyar da tafiyata na fara aikin nan a Kaduna. amma daidai da sau ɗaya da taɓa tunanin ki ɗaga waya ki tuna cewa kina da miji sai in ni ne na buƙacin ganki ni zan neme ki wanda a yanayin da rayuwar nan take ba ni da iko da zan dinga kaiwa ina komowa dangane da abin da ya shafi zuwa ganin gida ko wasu abubuwan kamar haka to amma da Allah ya kawo faraga na samu wani sarari da ban yi tsammanin sa ba sai na ga ya kamata na samu na shigo domin na zo na bibiye ki na ga ko da akwai wani abu da ke da bukata daga gare ni bukata wani irin bukatan ka zan yi ba na wani bukatan ka babu abin da zan bukata a wajen ka in bukace ka in yi me ba ni da wani bukata a wajen ka ni ba wannan ba ma wata magana na ji nake so mu yi magana a kai a gidan rediyo kika ji ko a gidan talabijin ko kuwa a shafukan jaridu idan ma gidan rediyo ne ko gidan talabijin ka san dai me nake nufi hmm. ban yi tsammanin yadda ki damu da ni ba ba ki damu da rayuwata ba har za ki damu da wani labari da ya shafe ni ko da yake na san inda kika dosa kuma ni kin san ni na wahalar da shari'a ban gaji ƙarya ba ba kuma zan fara ba akan ki insha Allah magana da ke so ki da ni ba ta wuce magana akan magana aure ba da hakan gaskiya ne na yi aure diya sai mun fa kake da gaske wai kayi aure aure dai aure da na sani aure dai kai aure ya muna magana da kai hankalinka yana kan waya ina magana da kai kana na waya amsar kika faɗa Jiya ina ma magana ka tashi za ka tafi? Hmm? Eh gaskiya ne kaya aure. aikinta. Tafiya. Yawan. Me Magani ne mana gani ba ne? Na ga magani. shi ne nake tambaye ke na ah, wai baka karatu bane ka karanta mana maganin tsarin iyali ne maganin family planning karatun ne ji haka shi sa na tambaye ki saboda na ga abin da hankali na bai kwanta da shi ina so na ji daga wakinki saboda kina takama daga gadara da isa da raini kika iya buɗe baki kika gaya min maganin mene da izinin wa kika yi haka kina matsayin matar aure kina da iko na ki je ki tsaye da haihuwa kenan haka kurum daga lokacin da na aure ki zuwa yanzu kina ɗauka cewa ke ce mai jan ragamar gidana kenan ba ni ne zan ja ragamar gidana ba ba ni da iko a kan ki sai abin da kika zaba kina wofanta da kokari na duk fafutuka da nake da roƙon Allah da nake ya bana haihuwa yanzu a shekaru na a ce ba ni da wata rana da nake tunanin cewa zan iya samun haihuwa saboda na auren ki to enough is enough ba zan sake tolerating wannan nonsense din ba ba zan jure ba a baya na hakuri da ke da irin dukkanin abubuwan da ke karɓa mun amma gaskiyar magana kin zo makura da ba zan sake jura wannan wulakanci da cin kashin da ke ba ba zan iya tolerating wannan rashin adalci da rashin tarbiyyar take ba na gama da wannan lokacin ba zan jure ba a baya na yi haƙuri da ke amma akan wannan an ce you ba zan bari ba na iya yi nan ba za ki dinga zuwa kina shan magunguna za su dinga hana ki daukan ciki ba a matsayin ki na matar aure me yake nufi da ni ban isa haihu da ni ba ne eh ina da wani mummunan abu da ba za a so haihu da ni ba biki gane cewa Allah ya miki baiwa ba ya miki kyauta da Allah ya baki ni a matsayin miji to ki jira sakamakon abin da zai biyo baya za ka ga kai ki ga abin da ka miƙo min ruwa dama ban sha ba matar da ka aura ta haifo maka da. ka je na ga ka wani goyo jaka ina zuwa? Zan koma inda na fito. Ban gane za ka koma inda ka fito ban gane magana da kake ba ko? Bari in gaya miki da yaran Hausa. Zan koma jihar Kaduna inda na taho inda aka yi ganin mutunci na ake ririta ni ake lallaba ni ake tarairaya ta kamar jariri nan zan koma insha Allah. ku fa dama haka mazan nan kuke idan kuka yi aure sai ku canza matan ku saboda ka je ka auri wata mata ku caka jaka sannan zaka zo kana ce mun wai daga zuwan ka zaka koma inda take ki kar ki ƙara cewa da jaka ba jaka na aura ba lafiyayya na aura mai jini a jika yana gudana a jikinta mai lafiya an fahimce ni mai karamci mai mutunci mai adalci yawa an faɗa mata jaka jaka dabba me za ka yi an faɗa mata in kika ƙara cewa da hajiya ta jaka za ki ga jakanta zan naɗa miki na jaki. Hmm. Ai kwa sai dai mu da ki juna dan kana ɗora min hannu kafin ka sauke ni ma na ɗora maka. Ba kowa za mu yi da kai kana sa hannu kafin ka sauke kan ɗora maka wallahi. Na gode Allah. a jikin ci sa'a na yi karatu ba dan haka ba da kin ga ɗanyen aiki kuma ina shakka ina da masifar ƙarfi kar in kutufe ki ki baje. ba dan haka ba da kin ga abin da zai biyo ba hmm. amma dai ki kiyaye ki kiyaye har sanki dan haka ni zan tafi can inda ake kula da ni inda aka san mutunci da daraja ta miji ba a nan ba ina can ana jira na duk dauda da na ɗauko a nan za a ɗaure min ita can dauda hmm? saboda waccan jakan naka wai aliyu ne kake gaya wa magana hmm. saboda ka auri wata jaka zaka zo kana gaya min magana aliyu Assalamu alaikum. cin ce ba a so ana cin abinci a dinga magana amma na san da zan yi tsaye da bakina <laughs> duk loma ɗaya idan ne, sai na ji kamar ba irin abincin da na kuma ci ba ne duk loma sai yi ji ta fita ba <laughs> kai dai santi kawai kake <laughs> gaskiya kin yi girki daɗina da kai ko abinci na yi ko kaya na canja sai ka yaba ina jin daɗin haka <laughs> ai yaban gwani ya zama dole kuma wasu suka ce yaba kyauta ai ta fice an yi abin yabawa a yaba sai dai bai ba sai in daɗa harfi wani hajiya ina son kabeji kabeji ba mm. na matuƙar son kabeji ko zama bai fi son kabeji ba <laughs> ina mamaki dama har yanzu akwai maza irin ku ba su ƙare ba cikin duniya sai gashi Allah kuma ya haɗa ni da kai mai yaba duk abin da aka yi sai ka yaba shi ina godiya <laughs> ko mai jaji aikin cancanta ya kai sai yanzu na gano sirrin da ake faɗa dangane da auren bazawara sai yanzu na sani wato shi saurayi ba dan kan zage shi ba da sai in ce gaba ɗaya zama zama shashasha bai san kamai ba <laughs> ai shi saurayi ɗauka yake budurwa ita ce mace ashe ba na abin yake ba zo in ba su bayani ni na san tsirrin. <laughs> ajiya ko ta ina fa aka biyo ke ba alhamdulillah yara bi daɗi sosai sosai ya ba za mu yi biki ba <laughs> alhamdulillah ya Ba mun gode muku Están las maravillas en mi Medyo dana. Oo. Jaja, jaja. Ora da wannan. Masha Allah. Iya. Ya tsoro bayan. <laughs> Alhamdulillah. Sai ka ji shi. Allah ya saka da Ai, akwai matan da an kaka kasha lemu. za a biki. Ni ne da godiya. Na godiya. Amin ya Allah. wannan gata haka.

dama yanzu ga shi damuna filaye da sun zama gonaki ba nake su nake dan waye waye din da muke dan babban kawo sai ke kai kana mana Allah ya kyauta mu ka san me yasa na kira ka a'a dama akan maganar nan gidajen da suke wajen ka da kuma shagunan nan hmm. to ne waye shi ne ma lokacin biya eh to ai dama a watan shida ake biya to kuma yanzu kin ga muna watan hudu, muna wajen sha biyar gashi, ina ganin kin ga wata ɗaya da kwanaki ke eh, ya rage ƙwarai kuwa to ina so ne dukkanin wa'insu al'amura na eh. daga su gidajen shaguna dukkanin wani kasance na da yake hannunka eh. ina so ka tattara shi ka ba mai gidana eh to To, to, shi, kenan. Eh, eh, hakan za a yi. Amma ba wani laifi ne ba. Da mm-hmm. ka sayi laifin komai ba. To. ake dan uwa ne, ta yi zaka ka yi laifi? Haka ne. Ba laifin komai. Allah mai iko. To, to, to, to, to, shi kenan. Shi kenan. Zan same shi in Allah da sai mu yi magana in ji yaushe yake da lokaci. A'a. ai daga wannan shekara ya kamata ka nuna mishi komai zai fara komai na shi komai na ya koma hannun shi daga wannan shekara ba sai an jira wani shekara ba mana wannan shekarar ne ai ka ba shi komai to kenan yawa a to ni wannan lokaci nake da shi ai ni me nake yi amma ba harkar da nake kenan ya kace in kula da gidajenki sai abokaina su dan buga min tarho su ce da ni an samu fili can ko ko an samu eh, abin nan gida can na sayarwa ai harka kenan eh to amma shi kenan zan same shi sai mu je sai a nuna masa eh sai a nuna masa to zan gaya masa eh yadda muka yi kuma za ki ji agunta to to na gode ne mm. eh na gode na ji lafiya eh ikon Allah ikon na yi abin ji daɗin sa ba kawai ina zaune sai hajiya ta sa aka kira ni na je ta inda take shiga ba ta nan take fita ba buɗar bakin hajiya sai ta ta yi wai duk abin da ka sani nawa eh, ina so malam wani ka tattaro su ka dada su hannun mijina bagatatan na ce yanzu magana ake ta gidan wanka da ba haya magana ake ta shagunan hayarta guda tara sai san gidajen haya guda uku wai ka tattara su ka dawon da su hannun mijina ka ji fa 'yar matan nan wanda ba dan da na san da a ce da an san haka batu yake eh iri-iri fa ni ma ba da aure tsakanin mu ba malam wani me haka ya haka a magana ce ta gaskiya yan zan muke ba in ma yan mazar wazar kuce menene ya kake haka malam wani ya da hankalinka da shekarunka ka fa zauna aji da ilimin ka daidai gurgudu ya za ka rika wannan magana ka zo ka rika magana akan mata ta akwai aure tsakanin ku da ita ha ka zo wani zance kuma da banda Allah da kakanta da kakana mai masara abin nan ba su gaba malam wani wani wannan ai bai tsari bane menene ne maganar nan ne bai wuce dai magana ce ta al'amuran kasuwancin ta da kula da gidajenta da sauransu take so ta karbe daga hannunka ta dawo guri na su dawo guri na ko haka to a matsayin namijinta to ta gaya mu kamar yadda ta gaya maka to amma ni wannan ba damuwa ta bace abin da nake so ka fahimta ni ka ga ma'aikaci ne ba zan bar ayyuka na in je in kula da abin da ya shafi wasu shaguna ko wasu gidaje ko wasu abubuwa makamantan wannan ba shikenan tunda haka ne ta ba ni aikin kula da haka ta da daga al'amuran ta gurina ni kuma na danka maka ba shikenan ba eh mana to dama bai fa wuce irin ɗan kuɗin takalmi da muke ɗan ɗora mu samu ba shi ne kaga cewa kuɗinta suna fita eh, gaba ɗaya ga malam wani daga kan kuɗin takalmi har na hula duk in an ba ka je ka cika hankali ba abin da ya shafe ni hakkin hajiya wanda yake nata ne da abin da ya shafe ta in an karɓo a kawo in tabbatar da cewa komai nata ya zama intact me laifinta da ta da al'amuranta ga mijinta ai ba laifi bane kawo hakkinta kawai kai kuma ka je ka ci abin da zaka ci wannan kai ta shafa eh. yawa a to godiya nake wallahi godiya nake ai ka ga mata su kulallan kai ne da su amma kai ne yanzu da yake ba ga shi kawaye ba malam wani hmm? ka daina faɗar magana mara daɗi ga matata ba na jin daɗi eh. da to yawa wannan tsari da bacci kenan eh, shine da matsalar ka na baka dama ka ciki saboda kula da abubuwa ni kuma yanzu ni dauke ka aikin ba shi kenan ba to nagode a ci a gaba da kula da abubuwa nagode nagode abin ne da ciwo billahi lazi da ciwo duk sai na ji na dubun zama kai kafiyar mita ka hakura haka dan Allah ka je ka ci gaba da aiki. to ba wani abu an baka dama to na gode a tashi lafiya gode na gode Yau sai an koya min sabon saka hula ke. Sosai ma. Ni da so fa? To na Masha Allah. lafiya. Amin ya Allah ya tsare kai. Sharrin mutum sharrin karfi Allah ya kare ka daga sharrin kansa alkhairin da ka fita nema Allah ya baka. Amin Allah ya sa. Allah ya sa ka da Ya na Allah ya na gode kwarai sai dawo Thank you. tsakani da Allah a wa mutum laifi ba za a ba mutum haƙuri ba ba za a nuna cewa mutum an san an masa laifi a bashi haƙuri ba ka min laifi kuma ba za ka nuna ka min laifi ba sai dai ka zo ka dinga yi min wasu irin abubuwa saboda ka je ka yi aure bayan ka ci amana na ka ci zarafi na ka je ka auri wata matar sannan kuma ka zo kana min wasu irin abubuwa ba za ka nuna min ka yi ka min laifi ka bani haƙuri ba wannan gaskiya ba rayuwa ba ne wannan cin amana ne wallahi. Wai ke wai ke me ki da miki ne ke yanzu abin da kika kin hana ni kwanta bacci kin hana nan fito falo zuwa zauna kin zo kin tsaye da ni kamar na hadi ta barya ke duk bai isa a tume ki da laifi ba sai ni me nayi me a ciki kamar ya baka ga dalili ba ban gane ba ga dalili ba cin amana ne mana ai ko minya a ce za ka yi aure da ya kamata ka zo ka samu matar ka faɗa mata cewa za ka yi aure ba wai kawai ka je kai gaban kanka kawai ka ƙara aure ban sani ba wannan abun bai dace ba kuma kai kanka ka san bai dace ba kawai ka sani kuma kake take sani ai bai dace ba in ni ne laifi za ka zo ka dinga jamin hadisi ka dinga jamin aya sannan kai gashi abu ya faru akan ka ba za ka ja kanka hadisi da aya ba sai dai ni. Me da cewa ce? Aure? Eh. Ni da kyau aure ne. duk abin da ya faru da ke a rayuwar auren ki kika ja kanki ya zan miki na miki biyayya iya biyayya a matsayina na girme ki na fi duka experience na rayuwa amma haka na gwara na rika lallaba ki lokacin da na samu aikin nan na gaya miki zamu tafi da ke saboda ina jin cewa ina da mata dan haka duk inda zan tafi da ita zan kawata tafi amma kika ke kasa kasa kika ke yadda karshe da muka zo magana da ke ina gaya miki cewa zuwa na gurin ki sati bayan kwana biyar ya min wahala cewa kika in bari sai karshen wata karshe ma tura ni kika yi ƙarshen shekara to wadda ba ta da buƙatar ka sai ƙarshen shekara kuma me na ka na damuwa da cewa dole sai ka gaya mata zaka wani abu shikenan sai ta zama dan iska so son zama gari sai ta zama tinki ban da mata in zauna tsawon shekara ban da wata matar ke ba za ki mini ba da ma kika yi sa'a nake iya zagayewa in zo gurin ki har na zo na abin banda haka da na samu kariya a can na samu nutsuwa na samu dumani na ai sai ce kawai ki tafi sauƙaƙewa ban gane ka sauƙaƙe min ba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 diya ban gane ban ka da ban gane ban da bukatan ka ba wannan wani irin magana ne ban da bukatan ka ina matar ka ce ban da bukatan ka oke ina matar aure waje zan je in nemi wani ga mijina a gida in bashi kenan kake nufi ko kuma menene kina da bukata ta ne matar da kika sa gaba kika tanka da ni kika harba ni wani gari kika cin tafiya ta to kuma me yana yi ne ba ki da bukata ta ni kuma sai in matsa dole dole sai na zo na mu'amalance ki dan me sai in je in nemi kariya nan ne mun fakar siyasa na sami inda zan labe hankali na kwance idan me kuma zaki zo ki sani a gaba ki hana ni bacci ki rika min wani maganganu ba ni da ikon da zan yi abin da nake so kawai shi kenan sai wani ci sa ya tana cewa kule na ce cas da wuri-wuri kar ma a samu aka ma ta ce za ta kuma alhamdulillah ala zalika na samu tsumani na sosai ni da dare ba za ki samu kuka ki ana nan bacci ba na dare da je tafiya magana ta gaskiya fi sabilillahi ni wannan musantuntukan naki tunda yanzu dai kin gane ni zan shiga ciki na gaji kamar Baki na kishi. Diya mu gane mu haka. Ka zo ta To, wai sai da na samu nutsuwa na ɗau saiti. Wai kuma yanzu wabi na ce. <laughs> Kai kai kai wannan wannan mata ta ka dai da al'amari take. Kaduna za ta bi ka? Wai Kaduna za ta bi. Ai wannan yaran kawai Alice. gaskiyar magana ni ai ka san da yake ita ma mahaifiyarta a can Kaduna cikin sama eh. to amma gaskiya ban kaddara a raina cewa dan je ta ga mahaifiyarta ba hmm. kawai dai tana so je ta ga mata da na'ura za ta je ta yamu tsama da mari ne ai haka kurna zaman zaman na matan nan tana iya yin ta eh kuma kai za ka kai ta ko hauka nake akan ne. komai ya saisaitu matan nan tana lallaba tana riri tana min duk abin da nake da bukata kawai in kariya zo ta hauka min lissafi gaskiya ne ai ba zan kai ta ba gaskiyar magana kawai dai abin da nake tunani da mun je ta huce wata ta tafi gidan uwarta ni kuma ta wurin matata yawwa ita tafi mun hajji ta ni je gurin hajjata amma jirgin nan ko lalin ta ba za ta koma kamar nan da zama bane ta koma akan me ita da aka ce ta zo a gaskiya ba zai yi ba ai kwanakin nan biyar cur na hajiya ta bar mata kayanta gaskiyar magana ta dawo ce kwana biyun ta da aka sa ba ta ya isa Allah ya amfana eh ai ban mata kayanta wato abin mata kayanta ta bar mata kayanta ta dau kayanta ta dau kayanta sama hakkin ta ne <laughs> eh aka ko eh. ga haguwa suna kankama ba zan iya ba zuwa ta zaman ta gaskiyar magana ba zan iya wancan tsarin ba ina gama shan wahalar da na sha to tunda na yadda na nutsu ta bar ni eh, ka ga da fa ce a dai ma ka je ka ma yi shekara eh, shekara ma yanzu ka ji ta a yanzu alhamdulillah tunda ita hajjiya ta ɗauki nauyin kuɗin zirga-zirgar zuwa na da komawa ta na kwanaki biyar ana gaya zama kai kana wani zance gaskiya abin mata kayanta abin mata kayanta abin mata kayanta ah, ah, eh, ta ɗau kayanta sama ɗau kayanta sama aikin ta ne kai to wannan al'amari yayi ah, ne to alhamdulillah ai ni da yan nan gare ni saba kuma na cikin ba abin da zai dawo da ni magana ta gaskiya a yi kyale ta kawai bari na je gidan yanda muka yi idan ta kama zan biyo ta nan kafin da tafi sai na biyo idan kuma in bai yi ba ina ga kawai shikenan amma dai na da shi bari a dan gaisa dai kawai sai dai sallama

biyan mu je na shirya aje jakara nan zo za mu tafiya kuma ban gane in zo in zauna ba zo ki za mu yi da ke a abin da yasa nace fara zauna ina so za mu da magana da ke an ce shirin zaune ya fi na tsaye na son mu magana da ke muhimmiya kafin tafiyan nan kuma sai kin amince da ita sannan za a samu abin da kake kin san yanzu gashi za mu tafi kuma tafiyan nan tamu iri ɗaya ce guri ɗaya za mu yi da ke bi ma'ana gari ɗaya za mu je to inna mala amali bin niyyat wa inna ma likulli imrin ma na kowane aiki dai da niyyarsa ko haka ba so abin da so in jaddada miki shine ki tafi akan cewa kin je ne ki je ki gaje ki ni ma zan tafi gurin ta hajiyar ko zan tafi gurin aiki na diya saboda lalacewa matar ta kace zaka dinga cewa hajiyarka ni me yasa baka ce min hajiyarka ke ban shaida zuwan ki bai kana shaida ta je karki tunanin cewa bayan kin je kin ga yasa da mahaifiyarki kuma ki rika tunanin ko zaki je gidana saboda na san ku a'a to ni dama na ce maka in na je zan je wurin matanka ne ina ruwana da matanka ni gidanmu zan je sannan kuma idan na je gidanmu ni ma ba dawa zan yi ba sai dai daga baya ka zo ka ɗauko mana sauran kayan mu ma sai dai a nema mu wajen zama a can dan ba zan dawo ba saboda me zaki zauna ki da zaki je ki ga mahaifiyarki kawai ki dawo kace ki zaki je gani wanje gurin ta hajiya shikenan wai kai dan Allah wani irin abu ne wannan diya haba dan Allah dan Allah so nawa zamu zauna mu yi maganar nan ne mun yi magana da kai abu ya riga ya wuce kamata idan ka yafe abu da gaske ka san ka yafe shi har cikin zuciyanka amma abu ya wuce kuma ka zo kana ta da magana ana ta maimaita magana bai dace ba kuma sai da za yi tafiya zaka zo kana maimaita magana ko kuma kawai don kaga kayi wata mata kana da mata a can ne kuma sannan ma ai a hadisi cewa akai kayi yi kwana biyu a can ni a kwana biyu a wajena ba wai cewa akai ka tare a wajen ta gaba ɗaya ba ko kuma kawai don kaga yanzu ina buƙata in zauna a kusa da kai shine zaka zo kana wulaƙanta ni kana gaya min wasu irin magana wannan bai dace ba sai yanzu kika san da hadisin da kin tuna hadisin kin san da shi tun baya da a ma kai ga yin auren na gas lokacin da aka samu aikin nan zan tafi garin nan ki fa zan tafi da ke kika ki yadda fumfurus to kamar ni sai in zauna tinki ba da mata aikin zan za a samu matsala da aka zo in aure to kuma yanzu kuma sai ki zo kawai rana tsakani ban shirya da ke ba ban yi budget da ke ba kawai ki zo ki zai kuma za ki zo ki zauna a ke ma to in ba ka da halin da ka riƙe mu biyu a can ba sai ka sake ta ba eh Eh. A saboda wanda ni. To na ga dama dai dan halina ne kuma halina na riga na gyara ba shi kenan ba. A yanda yake da igiya uku na ringis haka ya take da ukun ta ringis masu kauri don haka ba wannan maganar ai. A ina ai ki sake batu. Yanzu dai ki yarda cewar ga abin da kika je yi ban san wani abubuwa na damuwar tashin hankali. Ki je ki ga mahaifiyarki ni kuma zan tafi can yanda kuma daga baya shahara ta yanke sai a san me ya kamata a tsari sai kin yarda da haka za mu tafi in ba haka ba ki zaman ki tunda dama kin sa ba zama ko ba ni ke bai ba damuwa ki bane yau in zan kai ƙarshen shekara ba zama me yake naki na damuwa Bismillah. Oh, my a haka kike ba wai yau ke ce kike je mun fara kike da rai kina girgila ya ka daina irin wannan ta gaskiya ne nayi nayi kike ne bada labarin nan kike kike ne bayarwa kina ta bada labari kina da rai kadai saboda yau kin nani sai kin taho to abin da nake so da ke kin ga nan mm. wannan mararrabar yanzu muna tsallakawa kusa da gidan bulancan eh. to ni kin ga zan yi hagu dan ne zan tafi gurin aiki na ke kuma wannan hanyar daga nan zan dora ki abin hawa insha Allah kai tsaye ba za ki sake yin kwana ba har layin da kika faɗa idan kika je can kuma sai ki kirawo inda za a miki waya za a kai ki gidan da zaki je gidan baba taki da an gama abin da da na gama daga office insha Allah sai na saki kiran ki sai na samu na zo dan gaskiyar magana ba zan iya bin ki ba yanzu na raka ki can saboda kin gana makara kuma duk saboda saboda kin gana makara tunda a kaida ya kamata in datin jiya to ba damuwa in ka tashi daga office dan in yanzu kawai sai in kwatanta maka to shikenan Allah ya tsare to amma mu je Abun hawan ne yayi wahala. nan. ni ba ba dan ke fara tun kwana tafiya ta ba. To ni na gaji ne ai. To to wai ce ki to ba ki kika jiyo ba mu je yanzu mu je muna tsallaka nan gurin ga can zan amfi samu ne. Daga nan kawai ki yi gaban ni nan ke kuma take Allah ka ki ce. Da su kake junction a nan duk inda ke sa kake zafi. yanzu duk kuna Kano ai to menene bari in sake kiran ku na ji ba na ji sosai gaskiya kai umma dan Allah dan annabi yau dai ba gashi nan na zo mutum da ke miki jewa sai da zuwa to me abun wani shugaba to ne? umma ah. yau sharaban duniya da ayyara yau sharaban da Injan. to wai wa ya na ganki ke kadai ina mai gidan naki wallahi kin san da yake yana shigowa aiki zai karba eh. kin ga yau monday to shine da ya shigo kawai ya wuce office amma idan ya tashi zai kira ni sai in mai kwanci sai ya zo kin ina tsoron akwai halin naki ne aha ba dai zai zo mana umma ya isa ya ce ba zai zo ba ai dole shi <laughs> a'a to wai ke ina mijin naki na zanki ki kaɗai yake sauri ba kina gidan ba ai zai dawo zai shigo insha Allah ba dan saboda shi kika shigo kika sabon baban naki a'a Ni ba babana bane kawai dai mijinki babana kan ai yana can na baro shi. Kuma dole ne zaki ce shi kawo. Dama makwabta duka suna tambaya in kika zo suna son su ganki. To don haka ke za ki je ki gaggaisa da su in dai kin huta. To ba da ma umma ina huta sai in shiga in in zo yanzu da ki da kanki kai daki. Baban naki dai zai shigo. Ni ban na annan tukunna. Wani <laughs> in huta a haka tukunna. Yar mamansa. <laughs> Iya na. Mm-hmm. bari in ji in kai Assalamu alaikum. Yawa. san wato na shigo shi ne har abu da gani sallama cikin waje. daman sallama kawai nake jira jaji makatu yawwa ai yanzu tukunna kafin in shiga kin san da yake da na tashi tahowa tare da rigimomiya ta na taho ai da mata ta muka taho to don haka eh, ita ta tafi gidan iyayenta za su gaisa da su to na mata alƙawari to na mata alƙawari idan na taso da gurin aiki zan je mu gaisa da mahaifiyarta to amma gaskiyar magana saboda na ga yadda kika damu su bari in fara biwa ta gidan mm. na ji ta kika ganni mm. to sai na je can na gama kin da na dawo hankali na kwanci yawa so zan yi da ita yanzu da haka yanzu mun yi da ita tana ta kira na ita ma mm. bari in fitan dan yawa da ita mu ji yadda za ta kwatanta mu sai mu ci ah, to me sai ka fita za ta yi wa nan ma za ka iya yi a a gaban ki ai ba daɗi ba bari dai kawai nan ne kawai tunda zan gama idan eh, eh, ai ƙarshe kenan ki shirya abincin kawai ba kawai da na gama abincin da na da na ci ne dam dam sai ku ba amma na ban yarka fata zo ita ma ko Allah ina tsawon zaka jira ku gaisa ah to alhamdulillah to ai lalle gaskiya na ji dadi na yi murna sosai tana yana tana makwabta a ah, to ba matsala abin da na yi ba na da kun da su abinci ai kan ta dawo ko kan ta shi sa da kanki shi kina ta murna shi murna ba ta bace ni kadai <laughs> masha Allah ai sosai ban ga ta gaskiya eh. shirya mutum Allah Ke gaya min unguwar kawai. Ina ne? Ya suna unguwar. Kwatanta min kawai. Ba ɗaya mun riga mun zo ba. Yanzu ki min kwatance. Yawwa kwatance kawai za ki min. Ani na fi ki sanin garin tunda na ɗan kwana biyu a ciki. Kawai in ki gaya min kwatance ni kuma yanzu da na gama abin da nake yi. Ba wahala na ma ka riga na daga ofis ɗin. Na zo na aji da katani. Kin ga ba zan tayar da su kuna So fine da na gama kawai yanzu sai tsallo wa na gida tawo. Ah, sai na shi ku gaya min ba ba ki ku gaya na san suna yin wannan yawa ashkolin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 banda abubuwa da yake zuwa da su na son zuciya wani abu ne na wajibi da ya kamata miji ya samarwa da matarsa ya zama ba kya samu daga gare ni saboda sanin haka zai taimaka min sosai zan samu kyakkyawan natsuwa a cikin zuciyata a'a babu abin da ka gaza duk abin da ya dace kana yi min babu abin da ka gaza daidai gwargwadon ka kana yi min daidai yanda za ka iya kana yi min kawai dai sharrin ɗan ne kuma dan Allah dan Annabi duk abubuwan da ya faru ya riga ya wuce a bar kawai ya riga ya wuce ba sai ana tuna da ya